Assalamu alaikum barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu ga yadda ake canzawa from seconds to minutes, wato yadda ake canza daga sakanni zuwa mintoci. Idan kuka kalli wannan aka ce note 60 seconds is equals to 1 minute kamar yadda muka yi wancan. Kowane minti ɗaya sakan 60 ne, haka kuma kowane sakan 60 minti ɗaya ne. So wannan shine ya kamata in ka rike wannan ka gama da wannan canjin baka da matsala. So yanzu muka ɗauki question na farkon nan aka ce 117 seconds yanzu a nan idan ka duba ga sakan 117 aka ce ka canja shi zuwa minute sannan an ce maka kowane sakan 60 minti ɗaya ne so yanzu a nan za a samu sakan 60 guda nawa ne kaga za a samu sakan 60 sau ɗaya ne so kaga muna da minti ɗaya kenan garanti 1 minute to idan aka cire sakan 60 a nan saura sakan nawa kenan zai saura kaga dai a cikin ɗarin nan saura sakan 40 to wannan saka 40 din ka zo ka hada da wannan 17 din na sama kaga ya kama 57 so zai saura sakan 57 ne sai ka saka 57 seconds ɗinka shikenan fa ka canja shi 1 minute 57 seconds shikenan ka canja shi from seconds to minutes so ba damuwa don ya bada wannan raguwan seconds din babu yadda za mu yi da shi idan da ya kai seconds 60 ne sai ka haɗe shi da nan gurin sai ya zama minti biyu to tun da bai kai sakan 60 ba kaga dole ka bar sauran sakannin kaga yayi ka bar shi a 1 minute 57 seconds kenan so zan bar muku sauran questions ku gwada ku ajiye mana answer ku a comment section mun gode da kallon bidiyon mu kadde ku manta idan muku yi subscribe youtube channel din ba ku yi alajin koyon lissafi da duka sauran platforms namu tiktok facebook da instagram duka alajin koyon lissafi sannan ku yi sharing videos namu mun gode